Talabiri na cikin jihohin da suka jibinci clinic juridik da dama ko kuna iya fayyace muna mi ake nihi da clinic juridik. La clinic c'est pour aider wata ma'aikata ce da ke taimaka ma jama'a don su shawo kan matsalolin da suke fuskanta bangaren haƙƙin dan adam. Muna wayar da kan al'umma, muna ka musu bayyanai kan batutuwan shari'a. A jumulce muna taimaka ma al'umma su san 'yancin su kuma su san abun yi idan an taka hakkin su. Idan mutum ya kawo mana korafi muna tarban shi mu saurare shi cikin sirri daga bisani kuma sai mu tambaye shi ra'ayin shi kan laifin da aka yi mishi in yana son ya kai kara muna taimaka mishi ya rubuta a wasikar mu kama mishi har komai ya isa hannun kotu idan kuma baya son kai kara muna taimaka mishi in rikicin ya hada shi da abokin zaman shi ko makwabta ko kuma magabatan ƙauyensu a jimirce dai wanda rikicin ya shafa don su shawo kan al'amarin mafi yawan lokuta mutane ba sa son kai kara sun yi son su daidaita komi tsakaninsu a misalce kara nawa kuke samu a wata Muna samun masu kawo ƙara kusan goma, amma sau tare biyu, uku zuwa hudu ne kawai ke nuna bukatar kai kara Mutane sun yi son su yi abubuwansu a ɓoye. Masu fuskantar lamarin mata ne ko maza kuma yara nawa ake samu. Mafi yawan lokuta mata ne da 'yan mata, amma a wancan lokacin INDDH na kulawa da kowa da kowa. Mun hiba da ƙarfi kan musgunawar da ake yi kan yara, kamar su aikin ƙarfi a wurin gaggawa a wurin dole, saboda cin zarafi ne mai tsanani da kan iya cutar da rayuwar yaro zuwa gaba. Mutane ba su san 'yancinsu ba, ko da an taka hakkinsu. sai su rinka cewa mu yan uwa ne ku makwabta mu musulmi ne mu bar ma Allah komai gaskiya ne addini shike gaban komai amma kuma akwai wasu abubuwan da ya kamata a bayyana su idan ba a bayyana ba masu laihin za su ci gaba da aikata shi